Barka da zuwa tashar rayuwar masoya. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun ɗora. Mun gode. A lokuta da wurare daban-daban. Ina ganin ki a lokacin da idanuwa na ke rufe ko a buɗe. Ba na iya yin komai ba tare da tunanin ki ba. jin muryarki Hawwa'u na sakon guda na jefa ni cikin kogin tunaninki irin kulawa da kike nuna min a kullum na saka ni tunanin irin yadda rayuwa ta kasance a nan gaba sannan ki sani Hawwa zan mai da ke ke zama tamkar sarauniya a gidana ni kuma zan zamo sarkin da babu wani mai irin sarautarsa a duniya ta kowace fuska zuciyata ba za ta taɓa canza matsayin da kike da shi a cikinta ba. Hauwa, sannan ki sani murmushi na a gare ki ba zai taɓa yankewa ba. Son ki a zuciyata ya yi kafuwar da ba zai taɓa goguwa ba a cikinta har abada. Da a ci zan iya zama komai? Da na zama hawaye a gare ki. A haife ni a cikin idanuwanki. na rayu a saman kumatunki sannan kuma na mutu a saman lambaki ina son ki so mara masaltuwa hauwa